بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزامي درسينا دريد سبعين دتر إن شاء الله أتكن كراتمنا ألفية الحديث الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمة الله عليه a yau sha ɗaya ga watan safar hijira ta 1448 wadda ta yi daidai da 26 ga watan bakwai shekara ta 2026 kuma wannan insha shi ne zai zamanto da shi zami da wannan darasin za mu kai ƙarshen alfiya din insha Allah sai kuma mu yi jalsa ta khatamarta insha Allah daban shi la'arama بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المسلم رحمه الله نعم يوسف والخطيب في المزية آه، آه، هذا تمام نظمي هذا تمام نظمي الألفية نظمتها في خمسة الأيام بقدرة المهيمن العلام خصمتها يوم الخميس العاشر يا ثاني من شهر ربيع الآخر من عام عدى وثمانين التي بعد ثمانمائة للهجرة نظم بديع الوقت سهل الحلو ليس به تعقد أو حكم فأنا بهذا البر والتسليم وخصها بالفضل والتقديم وعاهد الله على الإكمال معتصما به بكل حال مصليا على نبي قد أتم مكارم الأخلاق والرسل ختم الله أكبر ما شاء الله الحمد لله yace haza tamamu nazmiyal alfiya wannan shine cikawar wake na na alfiya wancan darasin dama mun yi alfiyati ne ko kuwa saboda wancan baitin yusufu wal khatibu dhul maziya ku ta ku nuskar sai mata kasra amma a yi mata da abin nan din da da da, da waqfi din yafi yusufu wal khatibu dhul maziya hadha tamamu nazmi al alfiya wannan shine cikan wato nazmi na waƙe da ne na alfiya nazamtuha fi hamsatil ayyami na yi wannan na tsara ta na rera ta na rubuta ta a kwana biyar kwana biyar kwana biyar awa ashirin da hudu din ce dai albarka kenan amin fi khamsatil ayyami kuma wannan ba wai kawai ita ake ba fa da akwai sauran shagulgula akwai haƙƙin iyali bi kudratil muhaimin al-allami shi yasa ya faɗa yace bi kudratil muhaimin allami da kudurar ubangiji al-muhaimin mai amintarwa al mai wa isa matuƙa wajen sani khatamtuha yawmal khamisi na cikata na yi ta ranar alhamis al'ashiri na goma ya sahi ya kai sahibi na wannan tarhim ne ko min shahari rabi'il akhiri daga watan rabi'ul akhir wato goma ga watan rabi'ul akhir min ami ihda wa thamanina allati daga shekara ta 81 allati wadda take ba'da thamaniyatin thamaniyatin lil hijrati bayan 800 ta hijira wato shekara ta 881 mm, sauran shekara 30 ya bar duniya yayi ta lokacin yana dan shekara tun da shekara 32 eh, ya yi 62 ya yi sauratun yana dan shekara 32 hmm? a rabin rayuwa sai ya dan shekara 32 ya yi <laughs> nazmun wannan wake ne badi'ul wasfi mai kayatar wasifa sahlun mai sauki hulwun mai zaki laisa bihi ta'aqqudu babu rikitarwa babu ta'qidi wato shine ma'ana wadda bata bayan bata bayyanuwa babu fasaha a cikin ta shine at-taqidul lafzi ko at-taqidul ma'nawi kamar yadda yake a balaga aw hashun ko kuma tarkace shigar da abinda da bashi da alaka hmm, kun san waɗansu waɗansu nazam din sai a shigar da magana da bata da alaka duk kalmar da ya faɗa duk kalmar da ya faɗa ana buƙatar ta hmm. a cikin waken mm. duk kalmar da ya faɗa ana buƙatar ta sabanin waɗansu waɗansu waƙoƙi din za ga dole an shigar dan dai kawai a ce da yi magana ta miƙe a cika baiti eh, eh, amma sai ka ga kalma ba wani abu na fannin ilimi din kamar ba zan kawo misali ba ne <laughs> eh, <clears throat> fa'a na biha don haka ka kula da ita bil hifzi da hadda wat tafhimi da fahimtarwa ko kuma tafhim asalinsa ma'ana wato da isa matuƙa wajen fahimta fahamtuha tafahamtuha tafhiman ko kuma fahamtuha tafhiman fahimtarwa ce shi ya kamata ya zama to aiko to amma wani lokaci akan kawo tafhimi shi ne ɗin muta'addi ne wato ka fahimtar da ita ga ɗalibanka wato kenan ana so ya zamanto kan cewa in ka haddace kuma ka koyar da ita sai ka kiyaye ka santa ka sanar wa khussaha bil fadli wat taqdimi kuma ka kebantar da ita da falala wat taqdimi da gabatarwa kar ka gabatar da wata akan ta kamar alfiyar iraqi eh, wannan ka kyar ita wannan ka gabatar da ita ka kebance ta da falala da kuma gabata wato ya ce ta fita al-iraqi kenan ishara ne dan shine ya albiya wa ala alal ikmali kuma ina yabo ga Allah akan cikawa mu'tasiman bihi bi kulli hali ina fakewa da shi da kowane hali musalliyan ala nabiyin ina yin salati ga annabi kad atamma makarimal akhlaq wanda ya cika kyawawan dabi'u war rusula khatam kuma ya cika manzanni ka gani sai ya kawo kamar yadda yin hatama sai ya kawo da alhatam war rusula hatam shi kenan aga wani ita kanta gwaninta ce <laughs> haka Allah ya mawa nan bayan Allah fatahi to ka ji don Allah waɗannan waɗanda suka yi irin wannan ka ce kai ga gano abin da ba su gano ba <laughs> eh, ka gano abu na addini wanda su ba su gano ba amin wala alhamdulillah mun ga abinda muke shekara da shekaru muna karantawa <laughs> eh eh wallahi alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa sauran ma duk mu kammala su haka insha Allah mu karanta sharhi an eh a za mu karanta war rusula khatam ai shi na kad atam makarimal akhlaqa war rusla khatam shi dai annabi din shi ya cika annabawan ai hmm? huwa khatimul mursalin alladhi khatama al mursalin hmm. eh, ai shine war rusla wal anbiya qad khatam hmm. shine ai ya cika makarimal akhlaq kuma ya cika manzanni <laughs> eh. ba shi sa ake cewa cikamaki ba hmm, cikamakin annaba na'am sun maƙalar kamar a salatin abdullahi bin mas'ud wanda yake cewa idan ɗayanku zai yi salati ya zaɓi kyawawan lafuzza la'allar salatinsa za a bijirar da shi ga annabi sallallahu alaihi ce Allahumma ij'al ya ce sai ka ce me zai ce ya ce ya ce salataka wa barakatika wa rahmataka ala a imamil muttaqin wa sayyidil mursalin wa khatamal nabiyyin muhammadin abdika wa rasulika kairi khairi wa qaidil khairi rahma wa ba'athu maqaman mahmudan yadbituhu al-awwaluna wal akhirun sannan yi salatin ibrahimiyya wannan isaac ibnu rahuya yake cewa wajen sallar janaza shi ya zaɓi a rinka wannan sigar salatin wajen bayan an yi kabbara ta biyu duk da wani hadisin naga shekh albani ya ba a fashi amma da daɗewa na taɓa a cikin jila'ul afham ɗina na bibi illarsa shi ne al-mas'udi abdurrahman bin utbata bin mas'ud wanda shi ya yi ikhtilaf a ƙarshen rayuwarsa ya yi ikhtilaf a ƙarshen rayuwarsa to kuma shine ya tafarrudi da wannan hadisi to amma akwai wata ka'ida akwai wata ka'ida da malamai suna faɗa a cikin kuma Allah ya da muka zo cikin sharh ilal tirmidhi za mu ganta a wajen al-ikhtilat cewa al-mukhtalit idan waɗanda suka yi riwaya daga wajensa fiqat ne kuma a fuska ɗaya wannan ya nuna kan cewa hadisin nasu bi ikhtilat ne tunda shi ikhtilat aridi ne ba sifa ce da'ima tare da shi ba shi amintacce ne saduk ne illarsa kawai ya yi ikhtilaf sauraka idan ka samu riwayarsa ba a samu ibtirabi ba tsakanin ruwa kuma sai fiqat suka ruwaito daga gare shi ba su saba ba ta nuna kan cewa babu ikhtilafi a wannan riwayar mm. eh. wannan wannan ka'ida ce da take a babin ta'lil a babin ilal ibn hajar yayi ishara gareta a cikin Hadiyu sari wajen jawabi a kan intiqadat da aka yi ma bukhari mm. shine yake cewa ba a ikhtilaf da riwayar muktalib idan ya zamanto waɗanda suka yi riwaya a gare shi fiqat ne kuma ba saɓa da juna ba sai a karɓi riwaya to kamar wannan hadisin ne eh, sai ya nuna kan cewa dai cewar wannan hadisin bai yi istilat a cikinsa ba eh, so ta yi kan cewa da shi mas'udi ai an yi tamyizin waɗanda suka ji ƙablar ikhtilaf ɗin duk da yake ba afwan shi mas'udi ba a yi tamyizin waɗanda suka ji ƙablar ikhtilaf ba da badal ikhtilaf ba babu zabit kun san da yake mukhtalifun ɗin daban-daban ne kamar yadda muka karanta akwai wanda yake an san lokacin da suka yi ikhtilaf ɗin akwai wanda yake kuma ba a sani ba na ai ba ta iya ganewa ba saboda ai ikhtilat din yana da asbab akwai wanda yake shi ikhtilat din nasa ba shekara bane kamar Suhail ibn Abi Saleh mutuwar dan uwansa ya sa shi hmm. eh ta bakin cikin mutuwar dan uwansa hmm. sai ya rikita masa hankali sai ya rikice wajen hadisansa hmm. depression ko zafin za ka fi fahimtarsa jiya ne kana baka faɗi sai da aka ce maka elimination sannan ka fahimci samun to ya ce fuskanta ya ce ba mu gani shi ganin sai ya bayyana na'am je an rama sannan annazim ya ce wannan shine cikar nazumi na wato a wakena da na yi na alfiya wanda ya kunsar da ilimin hadisi a cikinta kamar yadda ya gabata a cikin kudubar littafin na tsara ta daga farkon ta daga farkonta zuwa ta a cikin kwanaki biyar wani ya daga cikin taufiki wanda yake na Allah mabuwayi an an ya zamanto a kowane rana ya rubuta mikidarin baiti ɗari ina baiti ɗari biyu dai eh baiti ɗari biyu hmm, haka al-ethiopia ya ce hmm? eh miyata baitin watakila miyata a ta kunuskar miyata ne ko kamata ya zama to mikdara miyata sai ku sa la'allahu miyata na <laughs> ai wato za ka yi mamakin haddar ne kunu li kulli yawmin bi ata baitin ma annahu mushtagilun bi wadha'ifa muta'addida ka tadrisi masalan fa hada min fadlillahi wa taysirihi wa zahirun annahu mushtagilun bi to ka gani a bayyane yake cewa yana a shagalce yake da waɗansu abubuwan daban ka tadris kamar koyarwa da na filfili na ibada na tilawa ba za a ce an jingine tilawa ba ai ina rubutu kamar yadda kamar <laughs> ɗalibai suke yi a jami'a islamiyya in lokacin jarabawa ta zo ba a nafila a masallacin jami'a ina har a yi kama mutum da muzakira a hannunsa ana yin sallama waɗansu ko azkar ɗin ma ba ta fi a ɗauki muzakira eh, da yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wani wannan to wannan bai kasance ba sai da kudurar Allah almuhaimin wanda yake mai kiyayewar bayinsa mai kuma kiyaye komai arraqibu wanda yake mai kulawa mai tsarewa ga dukkan wani abu wannan shine istiqaqin sa mufailun minal al-amni mu mu'aiminin sai aka yi kalabin hamza din ta koma ha mm, eh, daga aminci min al'amni ƙulibat hamzatuhu hamzata aka mayar da ita ha saboda haka mu'aimin ne sai aka ce mu'aimin to amma shi kuma mu'aimin din daga amana min amana ghairahu min al-khawfi fa huwa mu'aaminun mu'aaminun to kulibat hamzatu thaniya ya'an sai aka ce mu'aiminun mm. shi haka yace da ishtiqaqin ishtiqaqin daga amana gairahu fa huwa mu'aaminun ko a a a kamar a a menene akrama mukrimun ko to a'amana mu'aminun kamar yanzu aka ce mukrimun mai yin ikrami na ta'addi din saboda haka asalin ishtiqaqin na muhaimin asalinsa mu'a'amin ne sai aka sai aka yi kalbin alhamza ta koma ya ya zamanto mu'aiminun sai kuma ita hamza din aka mayar da ita ha sai zama to muhaiminun <laughs> eh na'am al'allam mai yawan sani mai yawan sani mai sani mai karfin sani ga abin da ya faku da kuma abin da yake a bayyane na cika ta ai na cika wato waƙe ta ranar alhamis ranar goma ya kai ma'abocina ya kai abokina ai ya sahibi ya abokina don haka munada ne da aka yi masa tarhim ba a bisa kiyasi ba lakin kasura fi sai dai abin nan ya yawaita a cikin waƙoƙin almuwalladin waɗanda suka zo bayan wato larabawa na asali da ake hujja da maganarsu mm, ya ce a cikin almulhatul irab wa ya sahi mm, shadda lima'anin fihi bisilahi eh, da haka nan kaulin larabawa a cikin ya sahibi a cikin sahibi ce ya sahi a ah, shadda ya yi shuzuzi lima'anin fihi bisilahi da ma'ana ah, da ke a cikinsa shine yawan fada bisilahi a cikin istilahi na'am shadda eh shadda a shadda ne ku yara ai gashi yana faɗan kan cewa ala zairi qiyas min rabi' al akhir daga watan al akhir fabtida'uhu yawm as-sabt dan aka fara wasa da yayi ranar asabar ne ranar biyar ga watan min am na shekarar da take ta 81 wadda take bayan 800 ta hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam a afdalu mafi girman salati da kuma mafi falalar gaisuwa ga ma'abucin wannan hijira sallallahu alaihi wasallam wa nazmu waqta sai zaman to kenan wannan wake da ya yi a lokacin gwarzantakar shi wannan a imamu suyuti ne al-musannif domin shi ya rasu a shekara ta 1911 shi wannan marubuci imamu Suyuti yana da rubuce-rubuce masu yawa da gaske. an ce sun fi wato rubutu sun fi littafi 300 ma wa tsakanin karami da babba a cikin a cikin fannoni daban-daban na ilimi wala musamman ma abin da ya rataya da alkur'ani da hadisai wa kasirun da yawa daga ciki suna nan a hannun malamai da ɗaliban ilimi to a haka Allah ya masa sakayya ga wannan al'umma mafi girman sakayya kuma to malittafansa sai ka ga a cikin na ta'asil ne na ilimi yanzu kamar wannan kaga in ka yi abinda kake bukata a ilimin mustala ka gama da shi eh, ba kuma kawai yi shi ba ga ta tadribin rawi sannan kuma in ka zo a fannin qur'ani ga al fi in ka zuwa ilimin in ka zuwa ilimin balaga ga abin nan ukudul juman hmm? wani sharhin sharhin ya yi nazamin kuma ya yi masa sharhi ukudul juman shi ne asali a ilimin balaga shi kuma hmm? sannan ka zuwa a ilimin luga al-muzhir fi ulumin luga hmm? wanda shi ma ya kamar tadribin rawi ne a ilimin hadisi don haka ya bi shi fan fan fan alfan kaza na'am to wannan wake a lutfi to wake ne mai gayar sauki mai sifa wadda take mai kayatarwa ta yaka ba zai zamanto haka ba alhali ko mai sauƙi ne kuma wato mai zaƙi a cikin lafazinsa da ma'anarsa saboda kasancewar a wato babu ta'akudi ai babu wato rufewar ma'ana وهو كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه إلا بضعف شيني kasancewar zance ya zamanto kullalle wanda ma'anarsa ba ta bayyanuwa sai da sai da wahala au harbin fi makanin qafru fi makanin bi makanin harbin to ga wannan ta'qidul lafzi kenan mm. Mm. wa ma mithluhu fi nas illa mm. wa ma mithluhu eh, at-ta'qidul ma'nawi da suka kawo misalan sa a cikin <laughs> to bakur na'am at-ta'qidul ma'nawi da suke kawo da shi shine wannan wa ma mithluhu fi nas menene abuhu wala <laughs> mhm kuma walaisa bihi hashun babu hashu shine shigar da abu wanda yake ba a bukatar sa a cikin zance ai karin magana wanda yake abin wadatuwa ga barin sa a cikin zance to dukkan al'amuran guda biyu babu su a cikin wannan wannan wake fa'ana wa tamma mhm. fa'ana fa'ana aika kula aika himmatu ya kai mai neman sanin ilimai musamman ma ilimin hadisi biha da ita wannan wato da shi wannan wake da wannan alfiyar da haddace ta ai ka haddace ta a zuciyarka a cikin a cikin zuciyarka ka haddace ta a zuciyarka ya zama to kana lokacin da muka fara yin ta da Sheikh Al-Abbad ai in aka zo kullum sai an yi tasmi a nan almasjidin nabawi Bawai sai ya ce kowa ɗaliban sai an yi tilawarta amma daga baya sai aka daina da tafiya ta yi tafiya amma daga farko gaskiya haka aka fara yin ta kowa sai ya kawo baitukan sai ya haddace <laughs> kowa cikin 'yan halkar sai ya kawo da kuma fahimtar ma'anonin ba kawai ka haddace ba hmm, ka fahimci ma'anonin hmm. sannan ka fahimtar da abokanka da ɗalibanka ka fahimtar da su ita ka keɓance ta da falala da gabatarwa a kan waninta daga cikin rubuce-rubucen da aka yi a cikin wannan fanni kamar muƙaddimar ibn salah da takrib na annawawi da alfiyar iraki saboda ƙari da ke cikin wannan wake akan abin da ke cikin wa'annan littattafai na abubuwa masu yawa kamar yadda ya gabata ina godiya ga Allah ma'abucin ɗaukaka akan abin da ya mun muwafaka na fara rubutun wannan ta'alfiya da kuma kammala ta ina yin haka a halin kasancewa ta mai wato mai kamawa mai rikewa ai mai rikewa da mai riko da Allah mai fakewa ya zuwa gare shi a kowane da kowane hali daga halaye na da al'amari daga cikin al'amurana Allah ta'ala ya ce hudu hudiya ila siratin mustaqim wanda duk ya fake ya riko da Allah wannan hakika ya shirye zuwa ga tafarki madaidaici Kuma halin kasancewa ta wato ina yin salati kuma ina yin sallama akan annabi shine mafificin annabawa da mursalai wanda shi ya cika ya'ani bu'isa an aiko shi domin ya zamanto mai cikawa ga kyawawan ɗabi'u Mm. a cikin hadisan abin hurairata marfo'an mm. an aiko ni ne kadai don in cika kyawawan ɗabi'u a wata riwayar kyawawan ɗabi'u alhakim da wani suka rawaito shi da isnadi ingantacce waɗansu masu sharhin wannan hadisin suka ce annabawa dai an aiko su da kyawawan ɗabi'u kuma aka samu sauran kyawawan ɗabi'un da suka yi saura sai aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'un da ke tare da annabawa da kuma da kuma wato waɗanda da kuma abin da zai cika su wannan ba din da kuma ko kuma cewar ɗabi'un sun karkasu ne a ciki wanda daga cikin annabawa yana da waɗansu ɗabi'un ba shi da waɗansu sai shi kuma aka umarce shi da tattaro su ga baki ɗaya saboda siffantuwarsa da sifofi irin waɗanda Allah ya siffanta da su Allah ta'ala ya ce kuma lallai kai kana kan ɗabi'u a wajen take mai girma kuma shi annab sallallahu alaihi wasallam shi ne ya cika annabawa da manzanni wayan da Allah ta'ala ya ce na ma kana muhammadun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba uban ɗaya daga cikin mazajen ku bane ne walakin rasulallah sai dai manzon Allah ne wa khataman na da cikakken annabawa ولا يخفى ما في كلام المصنف من حسن الاقتسام المتين baya buya ga ga ga baya buya abin ake abin da ke cikin wannan magana ta shi al-musannif na ka na kyauta na kyautatawar cika wannan littafi mai kyautatawa take mai karfin gaske hada to wannan kenan

E, kuma rubuta ta da na yi wato rubutu na ƙarshe shine tabir na fita da daga cikin musuwadda na wasalce ta e, ranar lahadi goma sha uku Allah ya kyautata ƙarshen ta ta ƙarshen wannan ce amin a gwani kana lafiya amin amin amin Allah ya karba mana amin sai mun zo za mu jalsar hatma insha Allah eh insha Allah insha Allah تقبل الله منا تو الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين